Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Ai, ya zama dole duk mai masana'antu. Na farko, ko ya haƙura ya ta fafata a haka har ya kashe kansa da damuwa ko kuma ya nema wa kansa mafuta menene mafuta ya tattara inasa inasa ya koma gurin da ake cikakken za a samu cikakken wuta wani mamallakin wata masana'anta kenan a jihar kano kuma shirin a wannan lokaci zai mayar da hankali ne ga batun wani korafi da kungiyar masu masana'antun najeriya ta yi na cewar sun kashe fiye da naira tiriliyan guda don samarwa kansu makamashi a shekara ɗaya saboda rashin wutar lantarki. shiri na kasuwa a me ke dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international to kamar yadda kuka ji ne a shimfiɗar shirin tuni masu masana'antu a najeriya suka koka kan hali da rashin lantarki ya jefa masana'antunsu abin da ya sa wata ƙididdiga ta baya-bayan nan ta ce a jimlace an kashe fiye da naira tiriliyan guda don sayan makamashi kaɗai abin da masana ke alakantawa da sakacin mahukuntan ƙasar wajen tsare-tsaren tattalin arziki. Alhaji Rabiu Ibrahim wani mamallakin masana'antar tufafi da auduga a Calawa da ke Kano ya shaida wa abubakar isa ɗan dago girman matsala da suka fada ciki ai ina mai tabbatar ma abubakar isa ɗan dago ina jin ma basu fada daidai ba ne ko kuma basu tsaya ma sun bi abin diddigi ba kawai dai sun sun faɗa ne ai kuɗin ya fi haka yanzu ba factory ka zo ba yanzu ka duba ka gani yanzu ba wuta sola ba za ta yi factory ba ai kaga wannan kaga mashinan da suke cikin factory dole sai diesel to yanzu nawa ne litar diesel ai wannan maganar da suka faɗa ni ina ganin ma ya haura wani trillion din ni ba a tunani na saboda nawa ne yanzu in muka ci za mu aiki daga safe karfe shida na safe zuwa shida na yamma in ka ji kuɗin da za mu kona a dizar kawai to sai ka tausaya mana sai gaba ta ina riba take sabuwa ai kasance kai dai Allah ya ba mu wucewa lafiya Allah kuma ya kawo mana agaji to tun da haka yanzu ina makomar waɗannan masana'antu kenan makomar masana'antu kai ma kuma ka riga ka sani ai ya zama dole duk mai masana'antu na farko ko ya haƙura ya ta fafatawa haka har ya kashe kansa da damuwa ko kuma ya nemo wa kansa mafita menene mafuta ya tattara inasa inasa ya koma gurin da ake cikakken za a samu cikakken wuta amma dai yanzu musamman munan arewa yanzu ka ce za ka yi kana da factory gaskiya fi sabilin layi sai dai kawai Allah ubangiji ya kawo nasara to kenan ya girman matsalar take ga ku da tarin ma'aikata yanzu waɗannan matasa ina za a kai su kenan misali ni dai gaskiya na faɗa maka abokan isa da dago. saboda shekaru tun kafin wannan matsalar ma ta yi tsanani din nan na faɗa ma ni ina tunanin yin ƙaura daga najeriya domin komawa kamaru saboda ka san inda kai ɗan kasuwa burinka yaya za a yi kai ma ka samu riba domin haka da taimaki ƙasarka yanzu matasa haka ake fafata da su gaskiya ni na mai tabbatar ma za a rage ma'aikata gaskiya dole dole ne mutum ma ya rage ma'aikata musamman ni dai gaskiya dole a rage ma'aikata baya ga masu manyan masana'antu akwai kuma mamallaka ƙanana da matsakaita waɗanda halin ni ni'iyasu da ake ciki a ɓangaren lantarki ya sanya su ala tilas rage ma'aikatansu. To haka dai ake ta tafiya ake lallabawa yau ka yi aiki ka samu riba gobe ka yi ka faɗi saboda yanzu mutum zai tafi china ya kawo kaya amma ya fi naka sauki dalili kwa kai sai ka nemo wa kanka wutar kanka shine janareto gas ɗin da za ka siya bayan da yi. ka samu riba fiye da wanda ya je china ya ka Karshe ma dai zai sayar da kaya fiye da zai fi naka sauki to kenan ina makomar eh, masana'antun naku kenan a wannan hali to gashi nan dai ana ta lallaba ana ta yi wasu yau da aiki gobe ba aiki wasu ma duk sun rufi to kuna iya ci gaba da biyan ma'aikatanku da sauran wahalhalu haka a wannan yanayi gaskiya dai ba duka ba tunda yanzu za ka ga mutum mai ma'aikata guda ɗari yanzu ya da da su guda ishirin mai ɗari biyu ya da hamsin haka dai ake ta tafiya wannan satin da aiki wani satin ba aiki kamar me da me ka fi sarrafawa a naka masana'antu to muna sarrafa da leda muke yi mm, sai kuma harkar sakile to kuma kaga dole tana buƙatar makamashi cikakke sosai ma kuwa to yanzu misali kuna da wani kira ga ita gwamnatin najeriya ko akwai wani ɗauki da ta iya kawo muku <laughs> ɗauki shine kawai ta saki wuta shine kawai matsalar karancin lantarki da kuma ƙarin kuɗin wutar da aka yi a najeriya ya janyo hauhawar farashin man fetur da diesel abin da ya jefa ɓangaren cikin garari to ko me ƙungiyar masu masana'antun ke yi don shiga lamarin Sani Hussaini Sale mamba ne a majalisar koli ta masu masana'antu ta ƙasa a Najeriya. To a wannan magana da ka faɗa gaskiya ne kuma abu ne abun takaici saboda a zahiri shi mai masana'anta bai kamata a ce ya shiga hanya ko bangare ma na generating electricity dinsa ba dai ba ishu ne wato na samar da makamashinsa ba to gaskiya abu ne takaici wanda kuma duk yawanci inda ka sani kasashen duniya suka ci gaba haka suke yi ba kai kana harka ta masana'anta harka kake don ka sarrafa wani abu ka fara daga ainihin abu da ake cewa shi raw material dinka wato sinadaranka zuwa ka fitar da abin da kake so kai kamar finish product ɗinka kenan wannan shine aiki na masana'anta ba yin wuta ba wa'anda ma suke cikin masana'antar yanzu saboda wutar da aka zo aka yi wannan sabon canjin farashin kusan shekara ɗaya da suka wuce mm. sai kasance wutar ta yi tsadar da lokaci gwara ka samar da wutar da kanka ya fi kai sauki in ka je kai lissafi ko shi ka je ka ciwo a banki ka zo kai wutar ka sai ka ga ya fi ma sauki akan ka ci gaba da biyan kuɗin wannan wutar ta tamu ta Najeriya abu ne guda biyu bayan ga tsararta kuma tana da ishi matsala ta katsewa da tsoye daban-daban da ake samu tattare ita so kaga sai mutum ya gwammace in ka je kai wutar ka sai ga kuɗin da kake biyan ainihin su ko ko kuma wani irin kamfanin kayan wutar sai ga ya sai ka masa rara duk da kasi kai komai da kanka tusa wannan yawanci kaga cewar kamfanika da yawa da daman gaske na kasan da duk wani babban kamfani da yake jan wuta to na gaya maka idan ma bai tunanin yin wutarsa ba in ma bai fita ba tunda akwai rahoton da suka nuna cewa kamfanika da yawa sun farshi To ko ina mahangar masana kan hali da matsalar lantarki ta jefa masana'antun da ma irin gari da za a waye muddin aka ci gaba da tafiyar a haka. Malam Lawal Habib Yahaya wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya. A masana'antu su ne ginshikin ci gaban kowace ƙasa domin su ne suke samun da mutane aikin yi su samo musu da kaya cikin sauƙi saboda idan masana'antu suna aiki wato kuɗaɗen wato ƙaddamarwar su yakan ɗan ragu wanda zai sa su sana'antar da kaya cikin sauƙi da kuma yawa yadda wannan ne zai sa farashi ya sassauka mutane su samu damar da za su iya siyan kayayyaki sannan kuma mutanen su kansu samu aikin yi domin a masana'antun nan mutane ne suke aikatar da su to daga sanda idan mana masana'antu su ne za su kashe kuɗi domin sama kansu makamashi ko kuma wani abu da ya kamata na tsaro ko wani abu da wata gwamnati ya kamata ta samo musu to akwai abin da ake kira cost of production wato kuɗaɗen da suke sana'antar da sana'a su zai da ta'azzara in yi ta'azzara abu ne zai samu ko dai kamfanin su rufe domin sun gaza ba za su iya ba ko kuma a'a za su yi shi ne amma ba kamar yadda suka saba ba kuma farashin kayayyakin su zai tashi sannan yawan ma'aikatan su zai ragu domin ba za su yi shi kamar yadda suka saba ba to idan farashin kayayyaki suka ta'azzara mutane za su zamana cewa tattalin su ya daɗa matsewa domin ba za su iya siyan wannan kayan ta cikin sauƙi ba ko kuma zamana cewa su kansu kamfanonin suna ta rurrufewa domin ba za su iya samun damar wato sana'antar da kaya cikin sauƙi ba wanda tsadar ya sa cewa ba za su iya ba shi ma duk wani yanayi ne da tattalin arzikin ƙasa zai daɗa matsewa. shiri na kasuwa a kai miki dole kamaru da jadi suna yin bibiya shiri na kasuwa a kai miki dole suna kai ziyara sassa na duniya. shirin da ke zuwa kowace ranar laraba daga karfe takwas wannan na safiya shirin ma yana zuwa rana ta alhamis daga karfe bakwai shirin nan na safiya to masu sauraro duka-duka a nan shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin hausa na arafai musamman abubakar isa ɗan dago da kuma Nura Ado Suleiman, sai injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja, ni Ahmad Abba ke mana fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.